gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba tare da sallama masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu barkanmu da wannan lokaci sannan mu da haɗu a cikin wani sabon shiri na kowane gauta wanda yake tafa da ra'ayi na 'yan siyasa kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa sashi na 39 ya tanadi ba tare da ƙetare iyaka ba sunana adamu suleiman muhammad da za mu gabatar da shirin da taimakon abokin aiki ibrahim isaac dan uwarano sai a biyo mu domin jin yadda shirin zai kaya to dan wa barka da shan ruwa to adamu ya ibada alhamdulillah tafi tafi kaga dai azumi saura saura wallahi nan da rana ita kaga ka an dauko gangara to Allah ya sa muna yin karɓar amin Allah ya sa kuma muna cikin entertainment amin shine addu'ar da ya lamarin siyasa yake to lamarin siyasa ka san dai har yanzu tatsuniyar giza ba ta wuce koki kullum batu ɗaya ne a Najeriya ake ta nana shi hmm. shine batun zancen matsalar tsaro da kullum yake ta dada samun gindin zama a kasar duk da kokarin da ita gwamnati a bangaren ta take cewa tana yi hmm. amma kuma wani bangaren za a iya cewa ana maganin ƙaba amma kai yana da kumbura hmm. ni gaba ɗaya al'amarin ɗaure mun kai haka yake Adamu abin da za a ce gwamnati ba ta da hannu a ciki tana kuma da niyya ɗari bisa ɗari na ta mm. magance amma a ce an ɗau tsawon waɗannan shekaru sama da shekara goma kenan yanzu kuma muke fama da waɗannan matsaloli ka iya cewa shekara goma sha ma idan ka ɗauko tun daga tarihin asalin boko haram mm. a ce har yanzu abu ya gagara kaga da yawa yawansu su kansu sun gano akwai shi kansu tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan ya faɗa karara ya ce ya gano a cikin gwamnatinsa akwai waɗanda suna ɗaukar nauyin Boko Haram shi kansa tsohon shugaban kasa Buhari sai da suka ce sun gano akwai waɗanda suke ɗaurewa eh, irin wannan matsalar tsaron mm. gindi kuma za ma su fallasa sunaye har ya gama mulki ba a fallasa ba gwamnan jihar Zamfara da ya tafi mm. shi ma sai da ya ce za su fallasa eh wanda shine karamin ministan tsaro a yanzu mm. ya ce za su yi fallasa za su tona asirin waɗanda suke ɗaukar nauyin ta'addanci har ya gama shi ma ba su fallasa ba kuma gashi abin har yanzu dai matsalar tana nan jiya yau to abin da kawai ni nake tunani waɗanda suke ɗaukar nauyin matsalar tsaron nan suke ta ci gaba da mm. ta'azzara ta sun fi ƙarfin kowa Adamu. Gaskiya ne tun da babu eh. wani abu da za a iya cewa ka yi zuwa yanzu. Ashe ba su fi ƙarfin kowa ba ambata sunansa ma ya gagara gwamnatin tsoro take ji mata a yi ambata. To ya za a yi ɗan uwa mutumin da ɗan ta'adda da ba shi da horo ba shi da komai zai zo guri ya awa da awanni yana cin karansa babu babbaka ya gama ta'addancinsa salim alam ya tafiyarsa ba wanda ya iya zuwa ya zo ya kawo ya zo ya ce me kake a nan gurin ai ba wannan ma zai baka daure shine abin takaicin ai abin da zai daure maka kai shine labarin kwana-kwanan nan da aka ga yan bindiga suna yin selfie mm. hoto su ɗau hoto da makudan kuɗaɗen da suke karɓa na kuɗin fansa daga wurin jama'a. Kasan wannan ɗaliban na makarantar kuriga ɗin nan da ke mm. jihar Kaduna, kasan an zargi cewar kuɗi aka je aka yi ta sai da aka yi musayar kuɗi. amma ba shi ne wace kuma aka je gwamnan wai yana cewa ba abin damuwa ba ne a rinka tunanin an biya kuɗi ko ba a biya kuɗi ba. Mm, tun da yara sun dawo. ba wannan ne abin dubawa ba mm. abin dubawa shi ne an biya kuɗin ko ba a biya ba yana da muhimmanci mm. saboda masana da yawa sun gano biyan wannan kuɗin yana ƙara wa ƴan ta'addan nan ƙarfi kuma suna ci gaba da yin abin to ai ta nan suke daɗa samun su mallakin mu kuma nan nan nan ba gwamnatin baya ta zo ta ce aka yi doka aka ce haramun ne biyan kuɗin fansa to shikenan sai a rika ganowa kuma daga gwamnati ko kuma mahukunta kusoshin gwamnati ana biyan kuɗin fansa ana karɓo mutane wannan ba bayar da tsaron mana da zai zama yan ta'addan ma ba su samu ba in mm. kuma sun samu ya zama sun kasa samun su sukunin cutar da al'umma abin da ya kamata gwamnati ta yi kenan tun da haƙƙin kare rayuwa da dukiyar al'umma a kan shugaba yake duk inda aka ce wannan shugaba ne ko shugaban karamar hukuma ko gwamna ko shugaban ƙasa haƙƙi na farko nauyi na farko da yake wuyansa shine su kare rayuwa da dukiyar al'umma to za mu iya cewa gaba ɗaya sun gaza fa kenan a wannan ko babu to halin da ake ciki yanzu kan gaskiya dai gwamnati ta gaza ka san amma dai a lokacin da waɗansu za su kalli hakan eh wasu kuma yan siyasa da su suke ganin cewa iyayen gidansu su suna taka rawar da ta dace mm, dama ka san ai masu iya magana suna cewa dai don wani karkataccen eh kuma na zaune gwanin dambe mm, ko gaskiya ne akwai Yakubu Muhammad Giredi daga jihar Jigawa to kasan dan siyasa ne eh. kuma ɗaya daga cikin magoya bayan tsohon gwamna muhammad badar abubakar kuma babban ministan tsaro eh, mm. ya shigo da cewar dole su yaba masa to to kaga an zo gabar kenan eh, <laughs> ai na ga ma lokacin da za ku faɗi wannan akwai waɗanda su kuma da ma ga yadda suke kallon ya ce ai ƙoƙarinsa da yake yi ne ma yake sanyawa ake samu eh kuma ake kokarin kawo ƙarshen matsalar tsaro ba mu san me zamu gani halin da a cewar sa ba to bari mu ji giredi yabawa rundunar sojojin tarayyar najeriya da gwamnatin tarayyar najeriya karkashin jagorancin shugaban kasa bola ahmad tinubu gcfr da babban ministan tsaron tarayyar najeriya alhaji muhammadu badar abubakar irin yadda suka tahi haikan dangane an kawo karshen matsalolin tsaro a kasar nan musamman abin yabo irin na wallafa mutanen da najeriya take zargin su suka hana ta zaman lafiya wanda ba a taba wallafa irin waɗannan abubuwan ba wanda ta tabbatarwa da duniya tana neman su ruwa a jallo kuma na tabbatar tun ranar da aka wallafa wannan nan mutanen nan ba su da sukuni kuma ka kalli jawabin mai girma shugaban kasa wajen binne sojojin da aka kashe a Delta ya ce a fito da haƙoƙinsu cikin watanni uku kuma a saya wa iyalansu gida kowannen su a duk inda yake so a tarayyar Najeriya a asusun gwamnatin tarayyar Najeriya sannan a ɗauki nauyin 'ya'yansu na karatu har zuwa university wannan ya tabbatar da cewa an ba wa sojoji ƙwarin gwiwar cewa ba za su taɓa shakkar tunkarar dukkanin wani ɗan tada kayar baya a ƙasar nan ba dalili idan ka mutunta jami'an tsaronka ka kula da haƙoƙinsu to babu ko shakka za a yi aiki ba sani ba sabo kuma ba mutumin da zai yi baya baya da harkar tunda ya tabbatar cewar ƙasa tana tare da shi kuma harkar tsaro mutane abin da ake bukata a kanta shine addu'a. Mm. giridin giridi ne kuwa? Anya. to dai a jefa mara amma wannan halin da ake ciki a jihohi musamman na arewa maso yamman nan zamfara katsina da suwaye su kaduna a haka yanzu eh, babban ministan tsaro yana kokari mm. kuma ka san har yanzu ka san ana kalubalantarsa shi kansa a jishiya ma fito ya bara ma bisa halin ma matsalar tsaron me suke yi duk da dai ana cewa harkar tsaro ba abu bane da ake yayata ta mm. amma dai kamata akwai lokutan da kuma ya dace a ce al'umma suna da ana a rika yi musu bayani ko don kwantar musu da hankali cewa ga matakan da muke dauka nan kuma matsalar tsaron nan da arewa take mm. dukkanin ku ku biyun nan daga arewa nan kuka fito kuma gurin da ake fama da wannan matsalar tsaron me kuke ne dalilin da yasa wasu masana ai suke cewa shugaba Tinubu ya gama da mu ya dauko mutane daga cikin mu ya ce gashi na an ba kuma waɗanda suke daga gurin da wannan matsalar take ta tsaron daga nan suka fito shi Badaru daga nan da arewa maso yamma eh. ya fito shi ma faran daga nan arewa maso yamma kuma yanzu duk wannan tashe-tashen hankalin da bala'i da anan ake da anan gurin ake yin to amma dai ai giredi ya ce ai ana yin abin da ya dace to shikenan giredi eh, mu tattara eh. maganar mu kyale ta haka to shikenan ina ga mu shiga sauran siyasa musamman nan jihar to akwai masu yabawa da manufofin gwamnati irin salon kamun ludayin shi mai girma gwamna injiniya abba kabir yusuf mm. ana ganin cewar manufofin da ma ya ɗauko su ne suka sanya ma al'umma suke ƙara ƙaunarsa da kuma ƙara shauƙi a kan ita wannan gwamnati ta sa. Mm. Kamar yadda muka ji dattijo a jam'iyyar NPP da kwankwasiya Alhaji Gambo Abdullahi Danfas yana bayyana ba duk da an zarge su da cewar da a baya ana ganin kamar an fi ganin tasirin aikace-aikacen gwamnatin amma ana samun nasara sai kuma ake ganin ɗin. Mm. Sai dai ya ce ba haka zancen yake ba. Na tabbatar da irin abun da gwamnatin jihar Kano take yi sai dai mu ce a albarka bisa yadda aikace-aikace tallafi da take yi wa talakawa da al'umma haɗin kan da take yi na 'yan kasuwa da dukkanin abin da take kowa Allah ya sani al'umma sun sani hakan ba abu na mace da gwamnatin jihar Kano da Madugu abokin tafiya injiniya da Sarabi Musa Kwankwaso sai dai mu san barka Allah ya kama. Amma ta ina kuke ganin su al'ummar jihar Kano za su gamsu da kore wancan zargi da ake yi musamman na fuskar cewar gwamnatin naku tana gabatar da aikace-aikace. tafiya. ai ayyuka ma da za a faɗa ma ya wuce a faɗe su misali in ka duba ayyukan manyan ayyukan nan da ake yin su za ka ga cewar aiki ne idan Allah ka samu in ka duba tallafi da ake bayarwa ko baya bayan nan ma da aka ba a naira dubu ɗari biyar biyar ɗin nan ma ai shi ma tallafi ne in ka duba harkar harkar ilimi in ka duba harkar lafiya ba tsaya a nan ba in ka duba harkar duk abin da ka sani ba abin da gwamnatin kano ta kai agaji da tallafi da gudunmuwa da take yi daidai al'umma su daɗi a jikinsu sun ji na kama tabbata a dawa ce ta yan eh, adawa suke faɗa cewa ba kuma ba yanzu ake yi ma ai gajiya ma ba a fara ba ma tukuna ma nan mu dai abin da muke fata da al'ummar jihar Kano da na arewacin Najeriya a ba da haɗin kai ga abin da injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwan sai sa gaba da shi kansa gwamnan jihar Kano da mataimakinsa. Kaji dattijo Alhaji Gambo Muhammad Dan fasko. Mm. Ba wai ga iyashi ba dan uwa. Mm. akwai Ismail Murtala Zawa'i. kasan mm. Ka san hadimi ne ga gwamnatin. Eh sosai kuwa. shima Shi ma ya leko yana ganin cewar tun da gwamnatoci fa suke yin ɗawainiya da al'umma wajen ciyarwa a watan azumin ramadan ba a taɓa samun gwamnatin da ta yi rawar gani ta fuskar ciyarwa irin gwamnatin injiniya abba kabiru yusuf ba haka akai haka yace to tun da aka bata kano ba a taɓa ciyarwa mai tsari mai kula mai bibiya irin ciwo da injiniya abba kabiru yusuf yake ba bayan haka mai girma gwamna ya fito da tsari na taimakawa talakawan jihar kano wurin basu abinci danye haka mai girma alhaji aliko a dangote ya koyi da gwamnatin jihar kano iya da cewar zai fito da dukiyarsa da kuɗinsa da abincinsa ya zo domin gwamna ya kaddamar duniya ta gani al'ummar gano su gani yau gashi dukkanin abincin nan an tura hukumar hizba wanda tun zamanin kwankwaso gwata bai ƙara sa hannunsa a jihar kano ba sai zamanin injiniya abba kabiru yusufa saboda ya san injiniya abba kabiru yusufa ba bacin amana bane amma haka na sami jawabin shugaban jam'iyya jihar kano ya fito yana allah ya isa akan abin da ake a jihar kano saboda abin da ake ya inganta ya wanzu abu ne mai kyau abu ne mai alfanu abu ne mai inganci mai girma gwamna ake yi yau gogel ba hanya ba ruwan sha ba abinci yunwa ta yawa a gogel amma kun guji yan uwanku kun dawo cikin birni ba ku taimakon kowa sai an magana ku ce ku sarakuna ne wannan tsarin na gwamnatin jihar Kano tsari ne wanda daga nan har abada abba abubuwan da yake tsayawa akai cewar aji tsoron Allah to akan haka Haji Zawai ya ce kafin gwamnati fa anya al'umma za su yadda da shi mm. kuwa to ba mamaki dalilin da yasa kenan Alhaji Janago da mm. ya leko wannan fili. Eh, shi kuma ya ba. Mm. iya kamun ludayin gwamnatin kawai ba. Eh, na ɗana ɗaya ma da take yi. Eh, shi ma salon abin ayaba. Shi ma salon abin ayaba ne musamman ɗauko ɗan gidan tsohon gwamna injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso. Gaskiya ne. Shi Alhaji Janago da yana ganin cewa an ajiye ƙwarya a gurbinta. Ya ɗauki ɗan mai girma sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, Mustapha sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya sa a ciki a cikin kunshin wani. Wannan abin mu gode wa Allah ne. Daman duk shaharar malami so yake ɗansa ya gaje shi. Duk shaharar mai kuɗi so yake ɗansa ya gaje shi duk shaharar basarake so yake ɗansa ya gaje shi to duk shaharar ɗan siyasa musamman shugaban siyasa na west africa injiniya sanata rabi musa kwankwaso masoyin talakawa masoyin al'umma masoyin jihar kano abin da ya sa wa'annan makiya jihar kano makiya al'umma suke kin sanata rabi musa kwankwaso kawai saboda yana son jihar kano yana son al'ummar jihar kano ka san abin da hausawa suka ce ka ƙi naka duniya ta so shi ka so naka duniya ta ƙi shi mai girma rabi musa kwankwaso ya so 'ya'yan talakawa bai ɗebi 'ya'yansa ya ce su 'ya'yansa su ne 'ya'yansa ba ganduje ba yadda bai ba sai ya ɗora 'ya'yansa akan talakawa Ya talakawa suka ba inda su lalami ɗabe ba sai ya ɗora 'ya'yansa akan talakawa talakawa suka ƙi. ba inda baba aminu wali bai ba sai ya ɗora 'ya'yansa akan talakawa talakawa suka ƙi. mai girma rabi musa kwankwaso bai ce a bawa ɗansa ba aka bashi mukami wannan abin farin ciki ne Alhaji Jinagoda ɗaya daga cikin hadiman gwamnatin jihar Kano ta injiniya Abba Kabir Yusuf to dan uwa ka san ba wai ga jam'iyyar NNPP kaɗai ake yabawa ba ita kanta jam'iyyar APC mai hamayya a nan jihar Kano mai ah, mulki kuma a ƙasa ba eh mai mulki a ƙasa hmm. an ji irin motsin da ta yi musamman a cikin wannan watan na raban ta goma shi ga wasu daga cikin magoya bayanta hmm, ai ka san dama shi shugaban jam'iyyar Abdullahi Abbas har gorantawa sai da yace su fa raban da suka yi hmm, ba na masu ba na yan kasuwa bane gaskiya ne eh su ne suka daki jikinsu da ɗan yankara da duk jagororin jam'iyya suka haɗo kan kuɗaɗen da za a tallafa wa al'umma akan wannan ne Adamu Abdullahi Karkasara nasara ya shigo yana jinjina ga jagororin da suka yi waccan rawar gani har al'umma suka amfana mun samu haɗin kan dukkanin jagororinmu na jam'iyyar apc wanda dama wasu a ɗaiɗaikunsu sun yi suna kan yi ma kamar mai girma sanata barau jibirin tun kan azumi yake raba buhunhunan shinkafa har yau bai daina ba kuma portfolio local government za a yi wannan al'amari sannan kuma ga shi yau an waye gari dan afaranta 'yan jam'iyya rai su ji tamkar suna da gwamnati kuma mun ji mun gani domin yau an waye gari an samu haɗin kai kowa ya kawo kuɗaɗe wanda aka sai kayan abinci kuma aka raba kuɗaɗe ga 'yan jam'iyya mai girma sanata baro jibirin ya ba da makudan kuɗaɗe shugaban jam'iyya na ƙasa tsohon gwamna eh, ganduje ya ba da kuɗaɗe tigwar zo mutumin arziki shi ma ya ba da kuɗaɗe mariya bunkura ta ba da kuɗaɗe abbabici ya ba da kuɗaɗe 'yan majalisun mu na tarayya sun ba da kuɗaɗe 'yan majalisun mu na jiha sun ba da kuɗaɗe tsohon ɗan takararmu dr nasiru yusuf gawuna ya ba da kuɗaɗe murtala sulan gara ya ba an haɗa yau loko da sako idan ka shiga za jam'iyyar apc ana tara ban abinci ana tara daban kaza To kaji Adamu Abdullahi Karkasara. Mm, daga jam'iyyar APC ba. Mm. To mu sake komawa jihar Jigawa Adamu. Jigawa tarin Allah ba. Ka san akwai Sani Idris dan kunkuru. Daga kungiyar nan ta dan modi Media Forum a eh, Jigawa ba. E, ya leko yana cewa dole ne su ma fa su yaba wa gwamna Malam Umar Namadi dan modi. Saboda yana yin abubuwan da suka dace wajen hidimta wa al'umma. mu gode mai girma gamna malam umar na dan modi gwamnan jihar jigawa a bisa yanda ya ɗebi kuta goma shi na alkhairi yewa al'ummar jihar jigawa ya ware kuɗi kimanin biliyan biyu a mazaɓu ɗari biyu da tamanin da bakwai muna da akwat na dubu hudu da ɗari biyar da sha ɗaya mai girma gwamna ya ware domin a ciyar da al'umma abinci na azumi ya samar da buhun shinkafa dubu ɗari biyu da saba'in mai girma gwamna ya samar da katan ɗan taliya dubu ɗari mai girma gwamna bai tsaya daga nan bai samar da jami'a da za su sponsor na abincin mai girma gwamna bai tsaya daga nan bai sai da ya zabo mutum goma goma a mazaɓu ɗari biyu da tamanin ya sa aka ba su naira dubu hamsin hamsin domin su jiƙa maƙoyinsu don haka a matsayina na shugaban ƙungiyar jiga ta ɗan moɗi media forum muna gode wa mai girma gwamna a bisa wannan gudunmuwa da ya yi a jihar jigawa domin a jihohin nan ba gwamnan da ya irin abin da ya yi. dama shi al'ummar jihar jigawa suke bukata wannan abin da kake faɗa. to ai watan azumi ne izo ba azumi ba aiki yake yake yanzu misali na gaya mu mazaɓun da muke da su 287 a kullum abin da za a ci da jama'a mutum 170 a ƙarƙashin gwamnatin malam umar da madan modi kuma shinkafan nan da ganta buhu 270 Sani Idris ɗan kunkuru daga siyasar jihar Jigawa. Mu mm. sake da nan jihar Kano a leƙa cikin gidan jam'iyyar PDP dan uwa. Mm, Aminu Gurgu mai filo dan hamayya ne ka san ya kware ah, gurin hamayya ya kware ya ce kasan har eh, eh. wannan gwamnatin <laughs> to wannan karan ma dai da irin makamancin wannan lafazi ya shigo eh, a yana ganin cewar wannan fa bugun kirji da ita gwamnatin ke yi cewar ta yi cikawa ta aikin hajjin bana kuɗin zuwa aikin hajji ba fa wani abin burgewa ba mm, ya ce shi bai ga abin da za mu a yaba gwamnatin ba akan wannan abu Yau an waye gari a jihar Kano a wannan gwamnatin ta makafi suna propaganda kan cewar sun cika wa alhazai naira dubu ɗari biyar biyar. Alhaji yanzu wani mutum a gwamna har ya isa ya daga hannun muna nan da ranmu wanda ya wuce Malam Ibrahim shekaru a nan garin duk shekarar duniya Malam Ibrahim shekaru yana aika mutum dubu ɗaya da ɗari biyar aikin haji domin su yi ƙasa addu'a da jihar Kano. Dubu da ɗari biyar sau takwas zai baka mutum dubu goma sha biyu. Watakila in ban manta ba gasa na lawan kofar mata nan yana da rai. zai iya ba da shaida alhaji kuma kuna magana dubu ɗari biyar biyar dubu ɗari biyar biyar ɗin nan sau arba'in da hudu zai baka miliyan ashirin da miliyan ashirin da biyu nan idan ka duba nauyin ta ba ta kai darajar karya mutuncin da doka ta bayar kan cewar gwamnatin tarayya ta ba da kuɗi ku ba lokal gama amma ba ku iya ba su ba amma mai girma gwamnatin makafi yau ya ba da umarni kan cewar a je lokal gama a dimbiji kuɗin al'umma naira miliyan shida ko takwas na wannan aikin hajjin a biya duk wani dan majalisa na jihar Kano begeri haƙƙi hakan nan wai zai sauke farali alhaji in kai hadani da ungogo local gamma an biya Aminu Sa'adu <laughs> ka ji mu gurgufa mm. to ka san kwanaki sun fara mai da martani eh. sun ce yana nema ya fara huce gona da iri ba mm. to to to ba zai adawa ba mm, to ai sun ce ba adawa yake ba me yake sun ce kawai ra'ayinsa yake zuwa yake faɗa ya ce da facts yake zuwa fa ya ce ga hujjoji <laughs> ko to ba ji magani an binne tsohuwa da ranta mm. <laughs> akwai eh, to sai mu leƙa sauran batutuwa Adamu amma dai ina jin kafin mu leƙa kananan hukumomi mm. mu kalli batun yan kasuwa gaskiya Kasa akwai kungiyar masu gidajen biredi a nan jihar Kano mm. wanda muka karɓi bakuncin Alhaji Mustapha Salisu Akarami wanda shine ma'ajin kungiyar ta masu gidajen biredi a nan jihar Kano ya shigo ne yanayin kira ga duk yan kasuwar jihar Kano da su yi duba da wannan yanayi fa da ake ciki a tallafawa al'umma ba zai yiwu a ce kun sai fulawa a kan farashi daban kun zo kun kala tsawwala mana kaya ba kun zauna da kamfanin orlan kun yi mitin da su a bristol hotel akan suna so su kara kuɗin fulawa su mai da ita dubu hamsin da uku da ɗari biyar kun ce musu ba ku yadda ba ba za ku karɓi kaya a haka ba ba za ku sa oda a haka ba kuma me ya kai yau kwana hudu kenan da zaman ku zuwa biyar a ce kuma yanzu kun zo kun mai da kayan da kuka saya da tsohon farashi kun mai da shi kuma naira dubu hamsin da uku a yaushe kuka sai kayan da har za ku zo kuma ku sai ku mai da kaya naira dubu hamsin da uku wannan ai bai kamata ba wannan ba kwa tausaya mana ba kwa jin kanmu wallahi shugabancin da Allah ya ba ku na mu ku jagorance mu ba kwa yi mana adalci Allah dora ku yi akan mu ya ba ku dama ku shugabance mu ku jagorance mu a matsayin ku na wanda ya ba arziki kuma ya nuna muku hanyar kasuwa ya kamata ku yi mana adalci in fa babu duniya fa akwai lahira kuɗin nan ka tara shi baka ji daɗin sa ba me amfanin sa ka tara kuɗi Allah ya jarabe ka da fitanannin ƴaƴa ba ka da kwanciyar hankali me riba kuɗin a rayuwarka dan Allah dan annabi ku taimaka ku dawo mana da fara farashin kaya don daraja wannan wata mai tsarki amma babu adalci a ce mutum bai sai kaya da tsada ba yanzu mai da kaya ka san dan uwa ana ta magana dala ta sauka mm. amma har yanzu su dai yan kasuwan nan babu wata rawa da suke takawa gurin sauƙaƙawa al'umma sauki farashin ba mm. su ai sun fi sauri wajen ɗaga farashi mm. ko da da baki aka furta ta aka ce ta hau yanzu nan komai zai eh, hau ai da yawa ma akwai waɗanda da safe sai sun buga waya to ya mai dala take cewa sai su cance to sai su buga kasuwa shago to kai yau buhun shinkafa kaza ne kaza ne haka suke yi to fa eh, to Allah ka sauki da yawa waɗanda ma sakonnin text take turawa duk an ta turo to kuma wannan yanzu a haka kuma sai ka ce eh <laughs> yanzu gashi an ce dala ta sako maimakon su sauke kuma sun bar shi haka yana ta ci gaba da wai ai arzikin dare daya wasu suke so su yi irin wannan ka yi mm. kuma ka tafi ka bar su Allah da ya kyauta to ɗan nan dan uwa mu sake koma tsakar gidan jam'iyyar pdp musamman a yankin kananan hukumomin ƙiru da bebeji mm, honorable abdulsamad ahmad shine tsohon shugaban riko na jam'iyyar pdp a karamar hukumar kiru shigowa a madadin shugabanninsu na waɗannan kananan hukumomi suna miƙa saƙon barka da shan ruwa musamman ga jagororinsu da sauran 'ya'yan jam'iyyar tasu a madadin jagoran jam'iyyar pdp na ƙananan hukumar gida da bebeji abdulmajid bala usman wato abdulmajid mai yaƙi yana miƙa saƙon shan ruwa ga dukkanin 'ya'yan jam'iyyar pdp na jihar kano musamman jagoran mala ibrahim shekaru sardarin kano allah kara musu lafiya sai kuma shugaban jam'iyyar pdp mai kula da arewa maso yamma bello hayatu gwarzo wazirin karaye sai shugabar mata mai kula da arewa maso yamma hajiya zainab audu bako shugabar mata ta jam'iyyar pdp ta riko ta jihar kano hajiya ladidi garba wato ladidi dangala shugaban jam'iyyar jam'iyyar pdp na riko mai mustapha na jihar kano ta sauran jagororin jam'iyyar pdp gaba ɗayansu musamman ambasada aminu wali irin dr inda bawa irin dr adamu inusa dangwani dukkan sun ne musu fatan sun sha ruwa lafiya a madadin abdulmajid mai na dawo kananan hukumar kiri da bebeji ina miƙa saƙon barka da shan ga dukkanin shugabannin jam'iyyar pdp na kananan hukumar kiri da bebeji honorable abdulsamad ahmad kenan tsohon shugaban riko na jam'iyyar pdp a karamar hukumar iro tunna ga dan uwa mu karkare da yankin karamar hukumar Bichi. Wadda Ibrahim Halilu Bichi ya leko a matsayin sa na daraktan yakin neman zaben Dr. Aduwa Abdu Bichi wato matsayin shugaban karamar hukuma kenan. Ya shigo yana yaba dan takarar tasa bisa kyawun manufofi da yake da su gurin ci gaban wannan karamar hukuma tasu. in ka ji an magana takara ai ta ce man karamar hukumar ai an yi ta gwamna an kare an yi ta shugaban kasa an kare an yi majalisar jiha an yi majalisar tarayya takara yanzu da ake magana ta ce man saboda babu wata babu kuma kowa a karamar hukumar bici sai Dr. Ado Audu Bici to yanzu kai a matsayin ka na campaign director menene tsare-tsaren da kuka zo wa mutane wanda kuke ganin idan Allah ya sa kun kai gaci za ku iya yin wani abu Ta yo ai idan ka ce tsare-tsare mala abakar wannan awa biyu za ka ban ko awa uku dan in gaya ma tsare-tsare na farko dai dakta matashi ne bayan matashi ne mutumin da ya fita kasashen waje ya karatu ya kawo ya koyo experience sannan yana daga cikin yan scholars na kwankwasiya saboda haka tsare-tsare idan ya bujuro yo baka ga blueprint ba ma ai duk wanda yake neman tsare-tsaren dakta ado audu ya shiga facebook zai ga tsare-tsare blueprint gashi nan na farko akwai tsarin ilimi wanda gashi nan dama akan sa yake akwai tsarin ruwan sha akwai security ko ba ka ganin kamar abin zai wahalar da shi musamman kasancewarsa irin wannan kujerar sabon karafi yo me yasa ake tunanin matahi ya zama abu ai matahi baya gajiya baka ga ba ko a lokacin da can idan aka juyo sahu aka ga matasa ne a gurin da ake tunanin cewa wannan abin za a dade ana yin sa kenan Ibrahim Halilu Bichi daraktan yakin neman zaben Dr. Ado Abdu Bichi a matsayin shugaban wannan karamar hukuma wanda kuma ina ga dan uwa da wannan zambarka kai sallama da masu sauraro a yi sauri lafiya. Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. To sauraro a madadin jagoran shirin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokanan aiki Salisu Bafayo Abdullahi Lawal Lahatu da shi Adam Suleiman da muka gabatar da shirin tare sai Murtala Abdullahi dan Sudu. Ibrahim Isa dan uwa nake fatan za mu yi sauri lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa